Bismillahir Rahmanir Rahim zami majalisi a cikin littafin Ahmiyatul Waqt fi muna bayani akan al-waqt wa hayatul talib as an faɗa mana abubuwa guda uku at-taghziyatul mufida ar-riyadatul badaniyya an-nawmul hadi' to a kansa muke magana kan bacci bacci wanda yake mai natsuwa na tsatsan bacci bacci mai amfani yana da tasiri a rayuwar ɗalibi sannan kuma yana da alaka da lokacinsa domin a cikin lokacinsa zai yi bacci sannan kuma yana da wasu abubuwan da suke da yake da su wanda ya waje bai aikata su ko dole yi muƙarana su daidaita su da lokaci wa fi aksaril ahayini a mafi yawancin lokuta ya ta sa'alu ba'adu tullabi akan samu wasu ɗalibai sukan yi tambaya kam adadin sa'ati al-matlubati lin nawmi awoyi nawa ya kamata a ce ɗalibin ilimi ya samu yi bacci awoyi nawa ɗalibin ilimi ya kamata ya yayi bacci وقد أجاب عن هذا التساؤل محمد كامل عبد الصمد في كتابه سيكولوجية المذاكرة hakika babban malami ɗaya daga cikin malaman masar kuma masana psychology wato dr muhammad kamil abdulsamad ya ba da wannan amsar a cikin littafinsa mai mahimmanci da ya sa masa suna psychologiyatul muzakara kaifa tastazkir wa tatafawwaq sunan littafin nasu kenan psychologiyatul muzakara kaifa tastazkir wa tatafawwaq to a cikin wannan littafi nasu ya ba da amsa yake cewa faƙala ya ce inna sa'atil matsalubata lallai lokutan da ake nema linnaumi na bacci tahtalifu bi lafi shakhs suna sabawa ne gwaggwadon sassaɓawar mutum shi yasa suke badawa ai na kan ga a yanzu akan yi kokarin haka ana yadawa a waɗannan kafafen sada zumunta akan sa tun daga haihuwa har zuwa mutum ya kai shekaru saba'in ana faɗan awoyin da ake buƙatar yi bacci a matsayinsa na lafiyayyen mutum to yana saba kaga wannan magana tashi ma haka take daga akwai bambanci tsakanin wani da wani sannan wannan bambancin hadda na bayan na shekaru da matakai akwai wanda sa'an ka ne amma kai za ka iya baccin awa ka za lafiyar ka kalau kuma ba tare da ka fuskanci wata matsala ba shi ku idan yin wannan baccin sai ya samu matsala ko ya wuce ka ko kuma bai kai ka ba a walakin Walakin ولكن yahtaju العادة يحتاج الشخص شديد sai dai على al'adance. mutumin da ya kasance shadidu tawatturi mai saurin rikicewa shine shadidu tawattur yana bukata ila sa'ati naumin zuwa ga lokutan bacci aksara mimma yahtaju ash-shakhs al-hadi fiye da mutumin da yake na tsatsi a kwakwalwarsa akwai mutumin da yake da matsala yanzu da zai akwai da za a ce bai yi baccin dare ko kuma a ce bai yi isasshen bacci da dare ba to in ya tashi ba zai iya tsina na komai ba saboda mutawattiri ne shi kwakwalwar shi a rarraba take akwai kuma mutumin da yake hadi'i sai ya zama ko da bai yi isasshen bacci da dare ba sai ka ganshi ya tashi da safe kuma ba za ka iya ganewa ba inda da dare ake magana misali illa annahu yumkinu alqawlu sai dai zai iya yiwa a ce bi wajhin amin ta fuska ga mamiya anna shakhs al'adiyya lallai mutumin da yake a al'adar salafiyayye mai shi as-sawiyya daidaitaccen mutum ne shi bihajatin ila hawalai samani sa'atin minan nomil hadin mutum yana bukatar kwatankwacin awanni takwas na bacci lafiyayyen mutum wanda shekarunsa matsakaita ne in yi baccin awa takwas to shi kenan shi ne baccin da yake bukata amma suna faɗa suka ce wanda aka ce baccin awa takwas inda zai yi awanni shida ya ishe shi ba zai cutu ba sannan idan aka ce wannan baccin awanni kaza suka ce baya nufin ya zama dole sai ya yi baccin murattazan ya yi shi a lokaci daya zai iya yin shi murattalan ya rarraba ya samu wasu awanni uku ya bige su zuwa wani lokaci sannan ya zaki samun wasu awanni uku sannan ba awanni shida ba kenan sannan kuma ya zaki samun wata damar ya awanni biyu ba laifi ba ne haka jikin mutum zai zauna a matsayin lafiyarsa lau kwakwalwarsa za ta zama a matsayin lafiyar ta kala mun gane wa qad sabaq an zakarna hadith Abdullah ibn Amr bin al ya gabata mun ambaci hadisi mai muhimmanci na na abdullahi ibn Amr bin al-As da manzo Allah ta sallama ya masa seti a rayuwa wa fihi aka ce abdullahi aka ce sayyidina Dawud alaihi salam kana yanamu nisfal layl ya kasance annabi Dawud alaihi salam a matsayinsa na annabin Allah raki'i ne shi sajidi ne shi kuma awwabi ne shi kuma munibi ne annabi Dawud alaihi salam mai bauta ne ga Allah madaukakin sarki ya taba ma keɓe kansa baki ɗaya a mihrabinsa kada wani ya shigo wajensa sai ga wasu guda biyu suka faɗo wajensa ko eh to ya kasance yana bacci rabin dare ila akhiri har zuwa karshen hadisi so daga kuma manzo sunne ya ce wa inna li nafsika alayka haqqan kai kanka kana da haƙi akan kanka sai da kai bacci mutum yi baccin da zai ishe shi domin karatunsa kada ka ji an faɗi wani an ce kana la ya illa ƙa'ida daga cikin magabata kai ma ka ce za ka yi wannan ba za ka iya ba ka ce kai ma ba za ka yi bacci ba sai dai a zaune ka dan yi haka shi kenan ka gyangyaɗa ka ci gaba da yi to wata rana za a nemo ka fayan bagi ala talibi ya wajaba ga ɗalibi Allah ya zulima jismahu wa ainihi kai ya zalunci jikinsa kai ya zalunci idanuwansa wa jami'a a'dha'ihi kai ya zalunci dukkan gaɓoɓinsa biman ihaminan launin hadi'i ta hanyar hana waɗannan gaɓoɓin nasa da jikin nasa da idanuwan nasa su yi bacci na tsatsi kada mutum yi haka kama yaf'alu kathirun min at-tullabi wa kususan tullabat aljami'ati wal kulliyat kamar yadda wasu da yawa daga cikin ɗaliban jami'o'i da kuma ɗaliban kwaleji kwaleji suke yi fatarahum ya an nauma wa hum jalisuna sai kigansu suna jin bacci amma kuma sun zauna hatta yakubbu wujuhahum ala kutubihim al-maqru'ati har wani zubin sai dai su kifa fuskarsu a jikin littafin da suke karantawa ko da littafin ya kasance ma mai daraja ne kawai shi kenan sai ya kifa kansa a kai wannan zalunta kai ne ga manzala sama ya shige tarar da wata tana ibada ta ɗaura kanta ta ɗaura kanta da igiya tana sallawai saboda idan baccin nan irin na ɗaliban china masu ɗaura kansu kada mutum bacci ya kwashe shi sai ya ɗaura kansu sai ya je a masa aski ya tara gashi dama sai a yi aski sai abin mai zanko yake nan sai ya daure da igiya yake nan ya zo sai ya daura. yana karatu a tebur yana karatu a tebur da bacci zai kwashi sai igiyar ta jashi da kuma igiyar kamar ta robali ce ta roba ce sai ta jashi shi kenan sai ya farka to manzon sama ya ga wata tana yin irin wannan annabi sama ya ce a'a ta kwanta ta yi bacci in tana jin bacci sannan ta yi sallah shi shi wannan wannan ita shine setin da musulunci yake baka sannan akwai mutumin da a ɗabi'arsa yana da lokaci da rana wadatacce na ya karatu to kada ya ga wani abokinsa kullum na sha mana wannan nasiha kai ya ga wani abokin shi shi kuma da daddare yake iya karatu ya ce zai biye bai a a wannan ranar ta sai rike ta shi kuma wancan ya rike da ransa shi kowa da yadda Allah ta'ala ya ajiye shi wani a ɗabi'arsa zai ce maka ya fi son ya karatu da daddare ya fi ganewa ya fi iya hadda sai ya ce maka gare ya awa ɗaya da daddare da ya awanni shida da rana wani kuma da rana ya fi iya karatu in ka ce masa ya karatu da daddare to ba zai iya komai ba in makaranta ce sai dai ka korai to kaga ba ka a haɗa su أو ترى بعضهم يتناولون بعض الحبوب المنبهات ko kuma ka ga wasu daga cikinsu suna shan ƙwayoyi wanda suke motsar da ƙwaƙwalwar mutum almunabbihat kenan wanda za su hana mutum bacci sai mutum ya zo ya sha ƙwayar da ba zai yi bacci ba a haɗa masa wasu eh, ƙwayo ya zo kawai ya sha shi ke na yake bacci ba daidai ba ne wannan kada ka saki duk lalubtar da za ka ka ɗauki wani abu ka sha da sunan ka kai bacci ko wannan abin ne ka sani mai sunan shi irin wannan ruwan ruwan tip da ake sha ruwan ti ka sha shi ruwan ti kawai na ce ai ba sai kun faɗi sunan nau'in abin ba ruwan ti ka san in zai hana ka bacci ka sha na shiga jirgin sama ana ba da wani abu ana ce mishi kofi kofi kawai na ce nima a bani to da na sha kofin nan ai komai gani nake tun daga ranar nan na yi makai na fada a kansa kawai wani ƙarfi na shi ne komai gani nake ai kawai wani ƙarfi na fara ji wani ban san haka yake ba so da ka yana da haɗari biyun wannan abuwan kada mutum ya saba makansa aw yaj'aluna aghdulahum fil ma'il baridi ko kuma kaga sun sa wai kafarsu a ruwan sanyi khawfa an yakhtalisuhum an-nawm wa hum la yash'urun wai saboda suna jin tsoron kabbaci ya tace su ba su sani ba kullu hadhihi taklifatun bila jadwa wannan duk matsamakai ne ba ba fa'ida wala hajata ilaiha sannan ba a bukatar wannan fayanbaghi lit-talibi an yaktara min waqtihi ma yanamu fihi wa yurihu a'dha'ahu ya waje ba ɗalibi ya zaɓa daga cin lokacinsa abinda zai yi bacci kuma ya hutar da gaɓoɓinsa wannan za a hudun ina jin hamzar daban take da ha'o a ka'idar rubutu a aba a hu wannan kamar an sa a da'ihi ne a aba'ihi ya zama an sa ta alan nibra za a sa alhamza ce wacce take mufrada alhamzatul mufrada ita ce ka'idar imla'in mun gane so daga wannan nasiha ce mai kyau da ya wajaba mu tsare ta kada mu zama mun yi wasa da ita wala raiba annati ba al'adabi nabawiyyati al-mustafawiyyati babu shakka akan cewa biyayya ga ladibban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a na bacci in mutum zai bacci musa'idatun ala wujudin nawmil hadi wallahi bin wannan na taimakawa wajen na taimakawa wajen abin nan a samu bacci mai natsuwa wannan ba musa'ida bane musa'idu ne wala an annati ba'a ai abin nan khabarin zai dawo zuwa ga khabar ittiba'un ne ko zai zama musa'idun ba musa'idatun ba musa'idun domin ittiba'u ai muzakkar ne ko ba yana koma zuwa ga al'ada din bane suna ganewa tun kafin mutu nake gyara da kaina annati da lissihati da'ima baccin da ke haifar da lafiya wacce take dawwamammiya aljismiya ta jiki wannan siya da tare wa in kallat muddatu hadha an-nawmi wa in dai bacci ne natsuwa mutum ya da tsawon lokacin da mutum ya ɗauka ya karanta fa min tilka daga cikin waɗannan ladibban al mutum ya yi alwala faƙad ƙala na biyu l'islami alaihissalam ilbara ibn azibin idan a kai ta aka fata wadda wudu a kan sama ya ce ma albara ibn azib radiyallahu anhu idan ka zo zaka ka yi bacci to kai alwala irin alwalar da kake ta sallah gane kun ladabi na farko kenan wannan ladabi ne da mafi yawancin matasa suke da sakaci da shi har yara a saba musu da yi in yaro zai kwanta bacci a ce je alwala sannan na biyu tilawatul ad'iyati wal adkar li surati annabi sallama karanta addu'o'i da zikirorin da aka samo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa hiya suratul akwai suratul ikhlas wal mu'awwidhatani da kuma mu'awwidhatani wato falaki da nafi wa ayatul kursiyyi da kuma ayatul kursiyyi wal ayatan al akhiratan min bakarafi da kuma amana rasul da layukan lifu wato ayoyin karshe a cikin suratul baqara Wa wa اللهم أموت وأحيا wa anwa'i أذكار nauni da kuma sauran nau'uka a zikirorin bacci akwai surori ma akwai surorin da in son samu ne ka karanta su ya tabbata annabi sama ya bada dama idan ya bada umarni umarni na istihbabi in mutum zai yi bacci ya samu dama ya karanta suratul isra'i ya tabbata suratul suratul suratul suratul tabaraka wato suratul mulk duk sun tabbata a sama yana karanta da wasu surorin waɗanda ba zan iya tuno su ba a yanzu sau da in son samu ne mutum ya ƙoƙarin karanta ɗaya daga cikin waɗannan surorin kafin ya bacci yana taimakawa sosai a jawo ala shakil aimani sannan idan mutum zai kwanta ya kwanta da ɓangaren jikinsa na dama yana cin abin da ke taimakawa wajen samun bacci wanda yake kyakkyawa na tsatsan bacci mun karanta a cikin alwabi da sajib na ibn al-qayyim addu'a uba da listi ƙazi sannan kuma mutum ya farka ya tashi ya yi addu'a alhamdulillah lalabi a hayana ba da ma'a mata na da shu da waninsa hmm. ko daga cin abin da ke taimaka ma mutum ya samu bacci mai kyau kada sai ya gaji tubus ya kwanta in mutum ya gaji tubus sannan ya je kwanta to yana cin abin da ke sa mutum ba zai bacci mai daɗi ba daga cikin abin da baya cikin littafi wanda kuma ba manzon sama ya faɗi ba likitoci sun tabbatar a wannan zamanin kada za ka je ka kwanta kuma kai ta leƙe-leƙen waya daga cikin abin da ke sa mutane baccin su bai daɗi shine mutum ya zo ya ta kallon waya ya ta chatting kafin ya bacci duk mafi yawanci mu muna yi to sai mutum ya je ya kwanta kuma idan shi ya kyau haske ya riga ya lallashe eh, idan da kuma maiko-maikon da ke kawo baicin baccin a cikin idan shi ke nan sai zai bacci bacci ya ce ɗauke ni inda ka aje sai ya kasa bacci da kallon kwamfuta da kallon talabijin duk suna ciki sannan daga cin abin da ke taimaka ma mutum ya bacci bacci mai daɗi akwai kwanciya da wuri mutum ya kwanta da wuri sun ce nawa mu annawa mubakiran mm. walisti mu bakiran yuri sanil mara'a hikmatan wa gina wa sihhatan early to bed early to rise healthy wealthy and wise an kai bacci da wuri ka tashi da wuri yana haifar da abubuwa uku zai haifar da wadata wadata kaga za ka tashi da safe cikin nishaɗi ka tafi biɗa sannan kuma yana kawo hikima ina kawo hikima waye sani ko a baccin ma kai mafarki ga wani abu mai kyau sai hikima ka ta ƙaru hmm? sannan kuma yana ƙara lafiya domin ka yi wadataccen baccin da zai ishe ka Allah madaukakin sarki ya ganar da duk wannan yana da alaƙa da lokaci